zamantakewa ya ya Masu sauraro barkanmu da warhaka. mu da sake saduwa a sabon shirin zamantakewa, shirin da zai rika tattaunawa kan matsalolin da suka addabi zamantakewar al'umma da zakulo hanyoyi inganta su domin samun zaman lafiya da walwala da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba tasirin zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi ne kan ci gaban al'umma. Kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da muhimmanci sosai wa tsarin ƙananan hukumomi, don haka zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomin suka kasance da muhimmanci. Tun bayan komawa mulkin demokuraɗiyya, gwamnatoci ke ba da kulawa ta musamman ga zaben waɗanda za su wakilci jama'a a matakan shugabanci da kansiloli. A yau Laraba tara ga watan Oktoban 2024 ne ake gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a jihar Filato bayan jihar Benue ta gudanar da nata zaben a ƙarshen makon jiya. Barista Plangna Victor ta ce dokokin zaben ƙananan hukumomi suna nan kamar yadda ake zaɓuɓɓuka na ƙasa a takaice dai in ya zo akan maganan dokokin zabe tabbas abin da plastic take so da mutane shine su sani da cewa zaben nan za a yi shi ba magudi ba magu-magu a ciki za mu yi shi akan hanya plastic dai ta kawo abin da ake kiran shi voter verification system sabida ya taimake mu kada mu samu uh, zaben da zai wuce game da mutanen da sun yi rajista a wannan fuli a kowace fuli. Kamar yadda aka saba yin kuri'u mutane su yi su kada kuri'an da ba ma mutanen suna gurin ba. Haka ne kuwa to kin ga da ita voter verification system din ba inda za a yi saboda idan kai bai kamata ka yi zabe a wannan fulin ne idan ka zo wurin mashin din ba za ta karbe ka ba saboda ba wurin kake ba. so abin da ke muna so dai mutane su sani kowa dai ya fita ya je inda ya yi rajista inda ya saba yin zabe. kin fara maganan cewa akwai dokoki ina hukunci akwai hukunce-hukuncen da aka tanadar na cewa idan mutum ya aikata abin da ba daidai ba musamman a cikin wayannan dokokin akwai hukuncin da zai samu wani irin hukunci a ce mutum ya kada kuri'a duk da yake kin ce an samar da wani na'uran da ba zai bar mutum ya yi kuri'a a wurin ba amma a ce dai an samu wani kuskure ko kuma wani saɓanin dokokin nan akwai hukunci? Eh to akwai hukunci. mu mun yarda da cewa duk mai laifi ya kamata ya samu hukuncinsa to plastic ta kawo abin da muke kira out of neutrality duk mutanen da za su yi aikin zabe za su danna hannu idan ka yi abin da ba daidai ba idan ka je ka maimaita abin da plastic sun ce ka yi shi abin da dokokin plastic dokokin plateau ya sa in ka yi shi din ba damu amma idan ka bijire ko ka yi abin da bai eh, cancanta ba dole akwai hukunci kuma abin da inda muka yi kokarin mu ga cewa akwai hukunci shine muna amfani da uh, institutions su ne za su taimake mu duk 'yan makaranta da sun zo su zo su yi aikin zabe in sun yi abin da ba daidai ba bayan da hukuncin da makarantarsu za su musu mu ma plastic za mu iya kai su kotu kwanaki kwanaki an yi batun cewa ana ta cece ce game da a'a za a sanar da zaɓe a wurin da aka kada kuri'a wayan suna ce a sai an kai wani guri ko za ki mana ƙarin bayani eh duk inda aka jefa zaɓe in aka gama za a yi sorting za a yi counting duk Eh, presiding officer za su kirga duk eh, numban zaben da kowace fati ta samu ai haka aka saba yi gurin za a zo a kirga kowa yana kallo polling eh, officials namu za su faɗa fati a ga abin da ka samu fati b abin da ka samu haka za a yi shi a wurin da aka kada zabe Sau da dama zaɓuɓɓukan na ƙarewa ne da tarin matsaloli wanda a wasu lokuta kan kaiwa ga tashin hankali. Wani ɗan jarida Dan Kwada ya ja kunnen takwarorinsa ne kan yin taka tsantsan da yin kalaman da za su iya janyo husuma. Zikin ka idan kika lura a kasar nan namu Najeriya a zaɓuɓɓukan da muka yi da suka wuce an samu matsaloli daban-daban sai a ga 'yan jarida ma da su ne ya kamata al'umma ke ganin su da mahimmanci kuma duk abin da suka faɗa an ɗauka su ga shugabannin addini da 'yan siyasa sai su koma amfani da su domin su kawo ra'ayinsu ra'ayoyinsu a cikin harkar da ake yi kuma ya janyo matsala da ce ce kuce da kace ce to kaga wannan bai yi ba ya kamata 'yan jarida su taka rawa na a zo a gani na yanda ya kamata yadda doka ta ce abin da bai faru ba bai kamata su faɗa ba amma ba wai kai dan jarida ka zama bambara kwai wani miji da sunan hajara kawai duk abin da aka ce ka yi sai ka je ka yi kuma ka zo ka janyo mana ka janyo bala'i a cikin al'umma ba bai kamata ba. za ya lalata. Koyaya zaɓuɓɓukan suka kaya a wurare daban-daban a faɗin jihar ta Filato? Khalid Muhammad Adam mai fafutukar samar da 'yanci ya sanya ido a zaben. Zuwa yanzu gaskiya a wannan lokaci yanzu karfe goma ta wuce mafi yawan mazaɓa a anguwan da na je observing akwai polling unit sun kai guda 38 a yanzu haka polling unit din da suka fara zaɓe ba su wuce guda biyar ba saboda abubuwan da aka ba su aka ce za su dinga validating din mutane abin baya aiki ba ba network a wani gurin abun ma baya aiki ne kwata-kwata guda hudu ne yake yi sannan akwai abin da INEC suka ce za su ba su wani form su dinga cikawa saboda su dinga capturing din mutane idan wancan abin ya ba amma ba su ba da yawan polling unit din da suka fara zaɓe sun yi amfani ne da abin manuwali kawai suke yin zaben mutane ba tare da an validating din su ba sannan kuma akwai polling unit kusan gaba ɗaya polling unit din da suke nan a wajen a ba su complete material ba ma'ana ballot paper dangwala zaben ma babu wani zaka samu an samu shortage din guda 200 shortage din guda 100 shortage din guda 300 duk haka abubuwan suke tafiya a wajen sannan kuma babu mutane da yawa mutane da yawa ba su fito ba wasu gurin har yanzu suna maganan ah, ba mutane ma ballantana masu gudu ma yin zaben ma gani sannan akwai sababbin polling units wani polling unit za ki ga mutum shida ne kwatal ma haka ce za a yi zaben mutum shida ma babu su ba su ma ba ma san inda za a gansu su ba wasu mutanen suna yawo da voters card din su ba su ma san ina ne mazaɓar su ba sannan jami'an INEC din da ya kamata a ce su suna yawo suna sa ido babu su idan su ma'aikatan zaben sun kira su a waya cewa ga matsalan da suke fuskanta sai su ce musu suna zuwa su kashe wayan ko kuma wasu su ki daukan wayan ma yanzu haka halin da ake ciki kenan akwai wasu polling unit din ma da ah, sannan kuma babu security da ake kira kusan polling unit sama da guda ashirin da wani abu babu security wanda zaka ga security highest sai dai ka ga police guda daya kusan shine yake lura da polling unit mafi kusa guda biyu ko guda uku haka yanzu ake cikin situation din su ma jami'an zaben suna complain cewa babu security wani irin zabe kenan haka wasu kuma mutane sun zo sun tsatsaya suna jira a ce su fara dangwala kuri'a su kuma hukumar INEC din basu basu umarnin cewa a fara zaɓe ba. Eh wato Haji Khalid a wuraren da ka ga an gudanar da zaɓen fa kana ganin kamar komai ya tafi daidai? Gaskiya a guraren da aka gudanar da zaɓe komai bai tafi daidai ba. Mm. Na farko mutane ba su fito ba sun yi zaɓen yan kalilan ne suka fito suka yi zaɓe. Mm. Na biyu kuma su ma suna korafin cewa ballot papers da za a dangwala zaɓe bai cika ba. Sannan na uku su ma ma'aikatan zaɓen da yawa ba su samu ingantaccen ingantaccen a akan yadda za su yi amfani da wannan abin da aka ba su za su dinga validating din mutane ba. Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin bauta. Farfesa Sarah Lohas da ke Jami'ar Jos ta ce sau da dama al'umma ba sa gamsuwa da matakan gudanar da zaɓuɓɓukan lamari kenan da ke janyo tashin hankalin bayan zaɓe. Me yasa ake samun matsaloli bayan an gudanar da zaɓe? Ina jin wani lokaci yakan zamana cewa mutanen da suke wannan zaɓen abin da suke ɗaukan zai faru ba shine ke faruwa ba. Kuma a karan gaskiya ba za mu ce akwai rashin sani ba. eh to za iya ce akwai rashin sayi a ta bangaren su wanda suke zaɓen ko ba su san yadda za su dangwala zaɓe ba ko ba su gane ma menene yanayin wannan zaɓen da ake kiran mutane su yi ba ko kuma dai generally system din is not working to their favor wato ba abin da suke zaton zai faru bane ya faru so a haka ne nakan gani kaman ya kamata yan jaridai kamun lokacin zaɓe a wayar wa mutane kai sosai a dinga ba wa mutane hakuri a ce wannan zaɓe ne kowa yana da lokacin shi kuma kowa da sa'an shi in naka bai samu ba yau ai gobe zai iya sake gwadawa wani lokaci akan samu su 'yan siyasa kama a ce jami'a da ke da karfi ko tana da mulki musamman ma irin na kananan hukumomi zaki ga kila ce ko gwamna ko wa'yansu masu ruwa da tsaki su ne suke ah, shugabantan komai ta yadda mutane ma ba za su yi yadda da wato cewa za a gudanar ma da zaɓen a cikin gaskiya da adalci ba. Ya kamata ni zan sake daɗa cewa ya kamata a wayar wa kan jama'a kai. abin da ya kamata su sani ya kamata kuma su masu ruwa da tsaki ko manya ko masu arziki ko su 'yan siyasa su je cikin mutane su bayyana musu kamun lokacin zaɓe eh ina son zaɓe ba amma ba abin da zai ɗauki rai ko ya kawo hargitsi ba ne ɗaya kenan su san kuma damuwoyin jama'a al'umma in ba su sani ba gaskiya shine ke kawo wani lokaci mutum ya gani kamar a wannan yana sane da abin da nake bukata sannan kuma bai saurane ni ba ko kuma an juya mana baya da sauransu so ina ganin cewa zai yi kyau manya su manyan masu siyasa da kuma masu ruwa da saki su wayarwa al'umma jama'a masu bin su mhm, su wayar da su su gane damoyin mutane mhm. in damuwar mutane a wani al'umma mm, community shine makarantu suke so to ai ba wani abu bane suna nuna cewa suna son ilimi kenan suna so a samu wayan kai a wannan wurin ya kamata 'yan siyasa su mai da hankali a wayannan abubuwan a san jama'a a san damuwoyinsu kuma a wayar musu da kai ‘Yan takara saba'in da biyar ne ke takarar shugabancin ƙananan hukumomi goma sha bakwai a jihar Filato daga jami'iyu goma sha ɗaya yayin da mata goma sha shida ke takarar mataimakan shugaban ƙananan hukumomin, mata biyu kuma ke takarar shugabannin ƙananan hukumomi. Haka zalika, 'yan takara ɗari takwas da goma sha bakwai ne ke takarar kansila a gundumomi ɗari uku da ishirin da hudu, cikinsu har da wani farfesa guda ɗaya da masu digiri biyu wanda adadinsu ya kai biyar. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai naɗi tabarmar shirin, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Hukumomi muna kira gunku, hakinmu yana a kayanku.